Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To jama'a salamu alaikum mu da sake saduwa da ku a shirin mana hantsi yau ranar Lahadi 31 ga watan shekara ta 2017 ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Masu zanga-zanga kallabi ne a kashe lokacin wata arangama tsakanin masu zanga-zangar kin jinin gwamnati da 'yan sandan Iran jiya Asabar. cikin wani hoton bidiyo da aka fi a kafar sadarwa na ikirarin nuna masu zanga-zangar biyu bayan da jami'an 'yan sandan kwantar tarzoma suka harbe su a garin dorin da ke yammacin kasar yayin da zanga-zangar ta koma tashin hankali sashen fasha na Murya amurka ya bayyana mutanen biyu da aka kashe da suna hamza lashni da hussein rashno wakilin sashen fasha ya yi magana da iyalan waɗanda aka kashen. haka kuma wani hoton bidiyo da aka kafe a kafar sadarwa shi ma ya yi ikirarin nuna masu zanga-zangar sun kai wa gine-ginen gwamnati hari kuma na nuna alamar sun shiga mummunan gama da aka yi da 'yan sanda hotunan bidiyon da ba a tabbatar da sahihancinsu ba a yanar gizo sun nuna yadda dubban mutane ke zanga-zanga a birane masu yawa a ƙasar iran kamfanin dillancin labaran faransa afp ya fitar da rahoton cewa an katsa layukan waya da kuma yanar gizo kafin tsakar daren jiya Asabar. Ta kuma rawaito kafin labaran Iran mai alaka da gwamnati cewa an hana ta yada labaran zanga-zanga ƙin jinin gwamnati. Ƙasar Pakistan ta ce kusan kashi 92 na baki ɗaya iyakarta da Afghanistan za a katange ta zuwa ƙarshen shekarar 2018. Da fatan ɗaukar wannan mataki da ta yi ita kaɗai zai kawo ƙarshen ƙwarfe ƙorafen shiga ƙasashen juna da 'yan bindiga ke yi suna aikata ta'asa. wannan aiki da sojoji ke jagoranta an fara shi ne tun farkon wannan shekara wanda yanzu haka an katange kusan kilomita 150 na wani yanki da ake ɗauka mafi hatsari inda 'yan ta'adda suka faye ƙetarawa jami'ai sun kiyasta cewa aikin zai ci kuɗi kusan dala amurka miliyan 550 an kuma gina wasu shingayen sojoji da kuma wasu ƙananan gine-gine waɗanda aka zuba na'urorin hangen nesa na zamani domin sojoji su rika kula da abin da ke faruwa a kewayen babu dare ba rana. Sai dai kuma Afghanistan ta yi watsi da aikin katangar saboda ba ta yarda da iyakar da aka shata ba tun zamanin mulkin mallaka. Gwamnatin Afghanistan mai mazauni a Kabul ta ce gina katangar zai ƙara yawan matsalar rabuwar iyalai a ɓangarori biyu kawai. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. dubban ɗaruruwan jami'an tsaro da sojoji za a aika birane a faɗin duniya domin su tabbatar da tsaron mutanen da za su taru domin yin maraba da sabuwar shekara ta da goma sha 2018. A nan Amurka, jami'an birnin New York sun sanar da cewa za su yi amfani da tantancewa mai mataki biyu. Za su girke sojoji a saman gine-gine baya ga karnuka na musamman wajen tabbatar da tsaron dandalin Times Square da aka yi kiyasin mutane miliyan biyu za su hallara domin yin maraba da sabuwar shekara. A birnin Las Vegas kuma, dogarawan tsaron ƙasa 300 ne za su haɗu da jami'an 'yan sanda sama da 1,500 domin samar da tsaro a cibiyar hada-hadar birnin. Sai kuma can kudancin nahiyar Amurka inda Rio de Janeiro babban birnin ƙasar Brazil 'yan sanda sun ka shirya jami'an tsaro kusan dubu goma sha biyu. Wato kusan ƙarin kashi ashirin cikin ɗari na jami'an da aka yi amfani da su a shekara ta gabata ranar jajiberin sabuwar shekara. A birnin London kuma jami'an tsaro ne ɗauke da makamai da karnuka masu yawan gaske za su kula da bukukuwan da za a yi da kuma tashoshin jiragen ƙasa na ƙarƙashin ƙasa. A Afirka, bayan wani ɗan bindiga ya kashe akalla mutane tara ranar Juma'a a wajen wata majami'a da ke kusa da birnin Alkahira. Jami'an Masar sun ce sun ƙara matakan tsaro ranar jajiberin sabuwar shekara. Kafar labaran ƙasar Rasha ta Interfax ta fitar da rahoton cewa a jiya Asabar an kama wanda ake zargi da kai harin bam na ranar Laraba a birnin St. Petersburg. A rahoton ta fitar a kafar Interfax ta ce lokacin wani aiki na musamman jami'an tsaron Rasha sun kama mutumin da ya tayar da bam ranar 27 ga watan Disamba a wani babban kanti da ke birnin St. Petersburg. rahoton da ya ce an mika mutumin da ake zargi da hannu a kwamitin bincike na rasha domin ɗaukar mataki na gaba harin na ranar laraba da aka kai da bam a haɗin gida ya raunta ƙalla mutane goma sha uku ƙungiyar isis dai ta ɗauki alhakin harin a cewa kafan labaranta Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. A ɗaya daga cikin shirye-shiryenmu a baba nan mun gabatar muku da wani rahoto kan shirin inganta ilimin kimiyya da lissafi da gwamnatin Najeriya da ƙasar Japan suka ƙulla. Har wakilin sashen Hausa Sani Shu'aibu Malumfashi ya halarci zaman wani ajin firamare inda ake koyarwa ɗalibai darussan kimiyya da lissafin. Shirin wanda ke ƙarƙashin kulawar cibiyar horar da malamai ta ƙasa ta Najeriya NTI, in ji daraktan cibiyar Farfesa Garba Azare shirin ya fara kankama. kamar yadda ya yi wa sani shu'abu malumfashin bayani kan yadda shirin yake tafiya. to su ne suka zo suka yi wannan kuma lokacin da suka zo akan wannan da suka ga yadda tsarin ita wannan makaranta ta take suka ce lalle ya dace a yi ɗaya a nan su an yi guda biyu ne ɗaya a nan ɗaya kuma a ƙasar kenya wanda su ne suke koyar da wannan tsari na inganta malamai akan sha'anin kimiyya da kuma lissafi bayan sun gama sun yi mana gini wanda yau da safe ka ziyarta ka gani sun sa kayan aiki saboda haka ɗalibai suke amfani da shi mu ma muke amfani da shi kuma lokaci lokaci sukan leko su gani. We one bottle tops under shape two and we got rectangle shape. We also to one bottle tops under shape three, four, six and twelve. We went eight bottle tops to give rectangle in one one form. saura ya rage namu mu muke ta kokarin inganta abubuwan da sayan kayayyakin aiki da sauran abubuwa domin su amma dai kwanan nan sun sake zuwa sun duba sun ce sun gamsu da yadda ake gudanar da wannan al'amari don haka suna ga za su sake dawowa su ga kuma wani tallafi za su kara bayarwa domin a kara samun ci gaba. Profesa misali a ce ga ka ga gononin jihohin Arewa kun haɗu ko ma na ƙasa baki daya. Wani irin kira za ka yi gare su dangane da mai da hankali da kuma yadda za su ɗan tallafa Wa wannan cibiya taka ga aiwatar da wani shiri na musamman ya zamanto lokacin hutu mhm. akalla ko da sati guda a raga turo malamai ba gwamnoni na kowane jiha suna tallafa mana wajen turo malamansu saboda ƙarin samun ilimi sannan kuma suna ba su dama domin su karatu waɗansu nce waɗansu ma har digiri waɗansu ma digiri na gaba to abinda dai za mu ƙara kira da su shine su la'akari da muhimmancin kimiyya da lissafi wanda shine yanzu muhimmin al'amari kuma ita wannan santa da muke da ita ta smashi irin su biyu ne kadai a afirka daga ta namu nan ta kaduna sai wacce take nairobi a kenya to amma har yanzu jihohi ba su ba da karfin turo malamansu muka samu alal misali kwanakin nan gwamnatin jihar bauchi ta turo firinsifal na junior secondary school guda hamsin suka zo aka yi musu wannan haka gwamnatin cross river da sauransu sukan turo lokaci lokaci to kamar yadda na gaya maka shi wannan tsari ne wanda aka fito da shi na inganta yadda malamai za su koyar to shine aka raba shi gida hudu akwai 1 2 3 and 4 to ya kamata duk wanda ya zo 1 to ya zo 2 kuma duk ya zo 3 ya zo 4 wayannan su muke so lalle gwamnoni su tabbatar duk wanda aka turo ya zo sakil 1 to lalle a sake turo shi ya zo sakilto siri harfo domin abu ne aka hada su gaba daya wanda idan ba gaba daya ka gama ba ba za ka iya samun damar aiwatar da abin da ake nufi ta bakin farfesa garba azare darakta janar na cibiyar horar da malamai ta kasa da ke garin kaduna tabbas an kamo wani kyakkyawan turba wanda zai ciyar da ilimi gaba sunshine malamfashi murya amurka daga kaduna a nigeria. Wasu rahotanni da ma bayanai daga shugabannin Fulani makiyaya a Najeriya suna aza matsalar sace-sacen shanu kan wasu daga cikin 'ya'yansu. yanzu da daga cikin shugabannin fulani a yankin arewa maso yammacin kasar kace ahmadu suleiman yana kira ga fulani da ma hukumomi su tashi haikan kan baiwa 'ya'yan makiyaya ilimi kamar da ya bayani a wannan hira da ya da iliya kure abun da zan ce akan maganan ilimi wato duk wani abun da ma za ka yi a duniya a yanzu halin da ake ciki da wanda bai da ilimi da wanda bai da lafiya kusan tafiyar su ɗaya ne don babu wani abun da zai yiwu yayyu babu ilmi duk wani abun da ka sani sai da ilmi to saboda haka wajibin mu ne in zamani ya zo zamani iya ɗinka riga to kowane mahaduki ya kamata rigar nan ya sa ta in ma bai sa wannan rigar ba zamani zai tafiya bashi to yan uwanmu fulani lokaci ya yi wanda babu wani abun da zai za mu yi ba za mu bar kiwo ba ba za mu sake kiwo ba a dama kamar masu iya magana ai sun ce da me dure jange a wannan a ko ina aka haɗa taro za a faɗi haka to wanda duk aka bari a cikinsu to an bar faɗaya to wajibi ne duk wani abun da za mu yi mu koma ga ilmi mu koma kuma ga tarbiyya yayanmu ilmin nan shine zai taimake mu ilmin nan shine zai samu gaba wanda duk bai da ilmi a yanzu zamanin nan da ake ciki ko gadi ba za a bar shi ba to tunda mun riga mun gane haka a mun kuma gane shewa maganan saniya dai yanzu ba gaba aka miƙa ba baya aka miƙa akwai mai saniya ɗari biyar wanda babu ita yanzu to inda ilmi zai samu yadda zai yi riƙe kansa amma in babu ilmi to fa sai dai ya zama yana bara to yan uwa ina kira ga 'yan uwa fulani a rike ilimi kwarai da gaske a tashi a sa 'ya'ya a makaranta wanda ma mu yanzu muna tunani ya kamata mu sa doka akan maganan sa yara a makaranta maganan ka tashi daga wuri ka koma wani wuri wannan duk an bar wannan wurin in ka tashi daga inda kake kashe za ka tafi ka shiga wani wuri ka je ka yi kiwo to ina za ka je ka yi kiwo jeji ya ƙare Ah, akwai girezin Rizan wanda aka ware wa fulani girezin Rizan din masu karan kansu manoma sun kwace su to saboda haka dole mu mu zauna wuri ɗaya kowa kowane ne ya samu inda zai zauna ah, ya kuma wajibi ya tura 'ya'yansa a cikin makaranta wannan abu shine zai taimake mu wani alfanu kake gani kaman ilimin ya makiyaya zai iya haifarwa musamman idan aka yi la'akari da mu najeriya to ilimi ai a cikin mutanen da muke afirka babu mutumin da yake saurin daukan ilimi da wurin bafulatani duk wanda ya sa yaransa bahaushe da ko wani yaro da yaron bafulatani bafulatani zai ilimi ya barka to ilimin nan ai shi ne zai sa yanzu in ka ji kanka yana ciwo ko yatsa tsaka yana ciwo ina za ka tafi wajen likita to sai ya zama mu nan muna da likita sai ya zama kamar 'yan sanda wanda ga abubuwan da suke mu a cikin 'yan sandan nan sai ya zama muna da 'ya'yanmu a cikin kwastan ya zama muna da 'ya'yanmu to duk wani abun da zaka in fa baka da naka sai yadda sai yadda akai da kai to ilmin nan shine zai sa mana alfalu babban alfalu duk wani abun da ka sani na rayuwa na duniya dole sai da ilmi saboda haka in baka da ilmi to ba abun da zaka iya yi in babu naka a ciki mai ilmi babu abun da zaka iya yi sai dai kai ta sowa har yanzu akwai wasu fulani da basu dauki muhimmancin ilimin 'ya'ya mata ba akwai wata rawa da kuke takawa ganin kun wayar musu da kai Eh, yanzu ma in ka duba a cikin halin da ake ciki kamar yadda aka kai tambayar nan bahulata ni da bai son yarsa ta yi shekara goma sha biyu bai daura mata aure ba da bai so a kafin ta kai tana shekara bakwai takwas goma an daura mata aure to amma yanzu a in ka duba abubuwan sun canja a mu karan kanmu fulani za ka duba a cikin makarantun nan akwai 'ya'yanmu wadda suke cikin makarantun nan abubuwan ai suna canjawa to canji shi dole abu in ya ɓaci da yawa bai canjawa sai a hankali a hankali a hankali a hankali insha Allahu zai canja me zai sa a canja wayar da kan fulani zai sa su canja kuma ko yanzu an fara canjawa. Ko aka wata kira ta musamman da kake da shi ga ma'aikatar da ke kula da ilimin 'ya'ya makiyaya ta ƙasa? To, ina kira ga nomadin a ɓangaren ilmantar da 'ya'yan makiyaya su daure, su daure a cikin maganan da muka yi mun sa babu abu mai ciwo irin jahilci to saboda haka su nomadin muna jawon hankalinsu muna roƙonsu don allah su taimaka inda duk suka ga fulani sun zauna inda gida ya kai ishirin su yi haƙuri su je su sa makaranta a wurin makarantan kuma su sa in dai zai yi a samu ba bafulatani ya zama shine malamin makaranta ba a ɗauko wani wanda bai ma son shiga dauji a zama shine malamin makaranta ba zai je ba sai dai ya zama shi malami ne kawai sunasa malami amma bai karantawa to saboda haka muna jawowan hankalin nomadil muna roƙonsu a su kafa makarantu makarantun da suka sa kuma su zama akwai mai duba musu malamin nan malamin makarantar nan in ya zo ma ya zama sun sani in ma bai zo ba su zama sun sani to wannan zai taimaka mana kwarai da gaske Wata baiwar Allah tsakanin al'ummar Mayola a jihar Kaduna tana daga cikin waɗanda suka koka kan halin da matasa 'yan makiyaya suke a tattaunawa da suka yi da Iliya Kure. Kamar yadda wata ba za ku kasa ji ba a wajajen ƙarar watan goma muka gabatar da wannan rahoton da farko ga abin da wani mazaunin yanki ya fara cewa kafin a zo kanta. Sunana Muhammad Adamu. batun ilimi dai tsakani da Allah muna da matsalan ilimi saboda na farko dai akwai yara daidai gurgudu ba kuwa zuwa bayan wannan yaran da suka samu suka dan fita makarantar, wasu su mun tura suka juru saboda zaman yau da kullum irin ta rayuwa abin ya gagara sun dawo shine abubuwan suna damun mu na rashin ilimin yara ga wasu sun zo sun fara sun zo an kakare a hanya kuma ire-iren su ba fata ake ba addu'a ba shi ke zuma ga yara ba karatu ba wani aikin yi su zuma mana wani abu to shine muna roka don allah a duba mummunan barayin yankin maƙyola don allah ya kasance an samu koda ba duka ba a samu wasansu da suka samu suka ci gaba saboda a samu madogara sunana zainab yusuf daga nan maƙyola in ka duba yanzu yadda rayuwar ne muka zama mun kusan mu zama ma wanda gwamnati za ta kusa ta yaƙe mu ne don ba ilimi bari a yi tunanin sana'a bari a samu makarantar addini bari a yi tunani a wannan fa Allah ya haramta annabi ya hana to ba karatu ba wani abu kawai sai mutanen mu suna tasowa ba wani abu sai dai sace sace ana ta kashe su a hanyoyi daban-daban wallahi bara ne aure na ya mutu na zo nan garin shekara na ɗaya kenan bana na dawo nan da zama mutanen da na sani suna zuwa shago na suna cin abinci wallahi sun zo matasa goma waɗanda suke matasa ne in suka tashi ko da a fagen faɗa ne yaki wallahi su ne ake alfahari da su amma mai sata ya riga ya bata musu kwakwalwa karshe sai ka ji an kashe wannan yau gobe an kashe wancan kaga duk wannan ni a nawa karamin fahimta rashin ilimi ne ba ilimi ba ilimi a taimaka mana ta makarantun nan na boko da na islamiyya na tambayi headmaster makarantar 'ya'yan makiyaya da ke mai 2 malam je haruna yadda makarantar take kamar makaranta na akwai yara daga aji biyar har zuwa aji shida amma ba kujeru kasan ma ba ya flow ba sai suna zama a kasa suna addu'a su ma katako suna zama dama an yi ginin ma da ciyawa ganye sai suna zama a kai amma allah ya taimako wani wasu kungiya abu nan bodi sun sun bada dubu dari da ashirin aka gyara wurin amma muna neman gwamnati don allah ya ma yara makiyaya makarantu kamar na sauran jama'a to rubutu da karatu fa na yaran su gaskiya yaran akwai ilimi sai dai malami babu makarantar da aka ga daga headmaster sai malami diya ba malamai a wurin sosai so muna nema don Allah gwamnati ta taimaka a tura musu malamai ishe su malamai za su yi musu aiki a wurin Benjamin mai gari shugaba ne na wata kungiya mai zaman kanta da ke wayar da kan mazauna mai yola akan muhimmancin haihuwa a asibiti gwamnati ta gina one nomadic school a mayola two mayola kauyuka ne kamar kashi uku akwai mayola one mayola two mayola three mayola one da mayola three su suka gina makarantar su community din da kansu a nima personally a koren da na je sura gini na je na gani na su musu kwanuka da suka suka rufin one of the block of classroom a wajen gaskiya akwai sira da yara kuma akwai makarantun amma babu malamai kamar mayola 1 mayola 2 sura da mutum biyu ne kawai malamai daga primary 1 har zuwa primary 6 ɗaya shine headmaster to saboda yanayin hanyar zuwa garin ɗayan ta mace ce ba ta zama a cikin mayola tana zama a kaciya a so kafin mutum ya bar kaciya da safe ya ce zai zo makaranta aga kusan karfe goma goma sha ɗaya saboda yanayin nesar wajen shi kuma principal ɗin ya ɗan a shi headmaster ya yana zama da su so kafin ta zo mutum ɗaya su biyu ne suke ɗaukan aji ɗaya zuwa shida to kaga anan nan dai gaskiya da yara kuma kusan kamar da na je makaranta na farkon a mayollawa tu din yara dai akalla sun kai dari hudu to kara ga dari hudu mutane biyu suke koya musu gaskiya akwai damuwa to a sauran wuraren ma haka wani lokaci shi headmaster in ya koyar a wannan tun da can din ba ba malama haka shi zai zaga duka makarantun su uku sai tara yau sai ce yau zan koya ma class 1 sauran sun zo kwasa su yi wasa in ya koyar a nan sai koma ɗayan ya sake koyarwa ya koma ɗin ya sake koyarwa tun da shi kaɗai ke zama saboda ita macen wani lokaci sai ta yi kwana biyu ma bata ma zo aiki ba saboda idan ta zo bakin hanya in ba ta samu mashin da zai dauke ta ya kawo ta ba kuma shiga da fita dubu ɗaya da ɗari biyar to nawa take karba ta ɗaukar dubu ɗaya da ɗari biyar kowane rana daga bakin hanya ba ma daga kaciya ba zuwa wajen saboda babu gidan da za ta zauna a garin to kaga gaskiya akwai matsalan karatu na yara to shin menene yasa ita wannan malamar ba ta iya zama wannan ƙauyen ba garin babu gidan haya ba gidan da zaka ce zaka bada kudin ka a baka haya Shed masa din ya gode wuni ba gidaje ne bashi kamar daki ne na yara a cikin gidan so yana dan zama ma da yaran shi ne a ɗaki ɗaya yara maza haka to kaga ita wata can kuma matar aure ce ba za ta zo a ce tana zama ku in ba dai akwai yara mata za ta zama da su ba to kaga na ta damuwan kenan saboda na taba samun ta ce min gaskiya ba gidan da za ta zauna a garin so damuwan ta kenan kuma ba ina ta ta zauna dole ta zo aiki kuma sake koma gida kowane rana mutanen garin kuma da aka ba da sabon kantoma suka taso daga ƙauye su zo su dan gaishe shi sun zo sun gaishe shi ni dai ban bisa ban bisa gungance ba amma na na san lokacin da suka zo local government suka samu sabon kantoma suka gaishe shi suka yi masa murna da aka ba shi wannan kujera kuma suka ba da koke su amma tun da suka koma gida har yau babu wanda ya ce musu kala kokarin tuntuɓar sakataren ilimi na karamar hukumar kajuru kan shirin su game da makarantar ya ci tura Iliya Kure, muryar Amurka daga Kaduna, Najeriya. A farkon watan sha ɗaya mun kawo muku rahoton da Lawal Sani ya aiko mana daga Taraba inda shugaban al'ummar Fulani a yankin Ardo Kiri shi ma ya koka kan rashin malamai da za su karantar da 'ya'yansu wato 'ya'yan makiyaya. Ganin muna zancen ilimin 'ya'yan makiyayan muka ya dace mu sake gabatar muku da wannan rahoto. Wani shugaban al'ummar Fulani makiyaya da ke yankin Gasol a jihar Taraba ya koka da rashin gudanar ayyukan koyo da koyarwa a makarantun 'ya'yan makiyaya da gwamnati ta kafa a yankin. sunana ardukiri to ya yi batun al'amarin ilmantar da yara wallahi muna da ci baya a wannan abu kandun ba mu da ba mu da irin makarantun ne nan da ake na yayan makiyaya mun buƙaci mu samu kuma har yanzu gwamnati da ba ta yi muna ba wanda ya kama muna kira a gwamnatin jihar taraba ta taimaka ta dube mu da irin basira a taimaka mu ma a wa mu makarantun nan wanda za su samu su sako da yaƙi da jahilci ne su saboda su da jahilci a jikinsu a halin yanzu kusan wato yaran suna nan zube kara zube ba karatu kenan wallahi suna nan kara zube ba karatu shekaran da ya wuce sai da na ɗauki nauyin malami ma ni nake biya da kaina yana zuwa na karantar da yaran mu to kasan abin da zan kai kake ba wani tallafi na gwamnati dole ne wani rana zaka zo ka kasa to abun ya ka kudin da nake biya ya ni nima abun ya so ya gagari ni yanzu dai suna zaune haka kawai ba makaranta da na tuntubi shugaban karamar hukumar gasol alhaji yahuza yaya'u ya ce ita dai gwamnati ta yi rawar gani wurin gina waɗannan makarantu a yankinsa abin da ke faruwa yanzu shine kula da lura da kuma ci gaba da ɗaukaka ainihin makarantun shine ya zama babban al'amari a maganan da nake yi yanzu da a ce bayan primary school zai zama secondary school ni ina zaton a gasar local government cikin primary school din ɗaya ko biyu za su zama domin kamar eh, garin ardo adamu kamar wuroboki kamar sendirde wayannan wurare duk akwai nomadic primary schools to amma babban al'amarin shine gudanar da su da lura da su yana hannun ainihin hukumar um, uh, primary school board wanda ita take da hakkin haka mu kan kallo ne kawai za mu yi mu ga me ke tafiya mu kawo musu bayanai to a takaice abin da ke tafiya din loran babu shugaban hukumar ilmi bai ɗaya na jihar taraba mr yakubu agbaizo wadda ya yarda cewa akwai matsalar karancin malamai a makarantun jihar baki ɗaya ya yi bayani kamar haka. A gaskiya na yadda akwai karancin malamai, amma muna kokarin mu tantance namu malamai ma tukunna mu san su nawa ne, kuma ina ne da ina ne muke bukatar malamai. Yanzu ka je wani makarantar kaga daga shi headmaster shi kadai ne. Wasu wurare kaga ko headmaster da mutum daya shi kadai su kadai kawai a makarantar. Amma sai kaga kuɗin kuɗin albashin ma'aikata eh, yana da kima mu kuma ina dole mu san ina ne kuɗin nake tafiya. idan mun yi bincike ayyukan da muke yanzu zai nuna mana a'a ga wannan malamai suna kasa suna koyarwa a biya su wa'annan kuma sunan na ciki a biya su ana biyan su amma ba su a makarantar so lokacin da muka zo kara malamai za mu lura da wannan makaranta a yau shugaban karamar hukuma yahuza yaya'u yana da kalmomin shawara ga 'yan uwansa makiyaya da ke yankin na gasol eh da farko ya kamata a yanzu su faɗawa wasu ma ba su kansu ba cewa babu abu kamar ilimi shanu dukiya ne dukiya ba shanu kadai, ba akwai wasu sauran dukiyoyi da wasu suke mallaka za ka tarar idan ka mallaki dukiya baka da ilimi a kan dukiyan ma to za ta zama koyaushe hasara a gare ka a sani zamani yana canjawa ya canja ta lokacin ilimi yana ɗaukan komi su bar abin da duk za su yi su kula da 'ya'yansu su yi makarantu su yi ilimi wannan shine ya fi shine ya fi a ce yaro yana bin shanu yau da gobe wanda shekaru da suka shuɗe ɗari an yi haka ba wani canji to yaron ya yi karatu mana su gani menene canji. masana harkokin ilimi na kashe din gazawar tanadin ilimi ga al'ummai bai ɗaya na janyo koma bayar ɗaukacin ƙasa don haka ne tabbatar da kowane ɗan wannan tarayya tamu ya wadata da ilmi haƙƙi ne da ya rataya bisa shugabanni hukumomi da ma al'umma baki ɗaya. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo, Najeriya. mutane da an duniya da gobe kiyama mu tabbata ko zan ba shi da ilimi ba mu dai ga riba ta ba da shi da jaki ni na raba ta yin ba zan rashin dindin nan gwamnati mu dai ilimi jami'u kanana jahannan muna da fotefo lokacin sikiriti ya sati wanne ba ƙari a duba ko bara da suna sati sit to ga yanzu an ƙara sai yawa mullilwanta to kuma su jami'un kanana ana nan ana niyya kan dire uku gare masa kwato kuma birnin kabi akwai ɗaya da gusa kasashen kahin. Garaba zai gwada ba binta da kwanta gora an na gazato suna samun kari. Mene kari. Ba bayan sakandire ɗin mu akwai na koyon malanta. akwai ta san kwata da gusa da bidda hambe na bayin tare ta hammar amma na koyon malanta akwai ta koyo kafitali sukuli akwai na fasaha da kasuwanci duk wanda ba ilimi yau zamanin ga ka ba mu biro kuma ka ba mu wannan Allah ka mu ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Cibahiro da ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu Zandakata in sallama da ku sai makon gobe. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.